Allah ya gafarta masa wanda muke tare da manyan malamanmu mu um, Sheikh Muhammad Awal mai shago wanda shi ne fara gabatar da karatu insha Allah ta'ala sai um, akwai a tare da shi akwai Sheikh um, Muhammad Nazif Hashim daga samarin Zaria wanda Rauda Women Organization wato kungiya ce ta mata karkashin Nuruddin Islamic Society na wannan unguwa kasantuwar malam na daga cikin jagororinsu da malamai da suka sa a gaba shine suka shirya wannan taro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 <clears throat> yau sadar 24 ga watan zulhijja idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin yarjewan shi ne muka zauna a cikin wannan masallaci tare da iyayenmu mata domin gabatar da wa'azin addinin musulunci domin taya ɗan uwa abokin da'awa malam mujahid murna na samun karuwan aure da ya yi muna mai addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da a yi da cewa allah madaukin sarki ya sami albarka ya sami albarka shi da iyalin shi ya ka arziki a tsakaninsu allah madaukin sarki ya kaddara gado a tsakaninsu to Abinda malam mujahid ya yi ban sani ba ko kuna goyon baya ko ba ku goyon baya domin kada in zaƙi malam mujahid ya ji gida ya tafi ƙara haka ne ko kuma kun ce daga kanku babu ƙari duk wasu abin da ke bani mamaki duk duniya mata suna bani mamaki kuma suna birge ni su bani mamaki a lokaci ɗaya kuma su birge ni kun san mamakin ko ke adawa da abin da Allah da annabi ke so Allah ne ya ce a ƙara aure har zuwa hudu annabi kuma ya ce a yi ko kuma ba kwaso kuna ba ni mamaki kuma ku sai ne kuke birge ni shine sai ku tsaya a kan ra'ayinku da gasken ba so in kuma aka yi sai ku haƙura ku zauna lafiya ashe dama lokacin da za a yi buge da ja ashe burgan banza ne idan mutum ya cije ya daure ya ta maza ya zama mujahidin da gaske sai ka ga an yi an zauna lafiya haka ne ku to Allah maɗaukin sarki maku albarka Allah maɗaukin sarki muke roƙo ya ƙara muku ƙwarin gwiwa da kuma haƙuri da mu da ƙoƙarin da muke yi na son mu inganta sunnar manzan Allah ya Allah muna roƙonka duk wanda bai da halin yin auren nan Allah maɗaukin sarki da bashi shi iko yayi a ƙara gaba wanda yake da mata ɗaya Allah ka ba shi iko shi ma ya shiga ajin su malam mujahid ya zama ya ƙara ya samu mata biyu ka ƙara addu'a mai mata biyu Allah maɗaukin sarki ka sa ya samu mata su zama sun kai nawa a ƙara mai ɗauke cin da abin ya shafi ke shafi kowa ko Me wanda yake da mace ta uku Allah ka ba shi dama ya ƙarasa ya kai inda amini na yake malamu kun san malam muhammad nazifi ul janar posta janar annabi ya ce wanda ya fi ku alheri ya fi ku yawan mata tofa kun gano wannan da kyau ku shi fosta ne shi yasa irinki ko dake an san umarni a ƙarƙashin shi Allah madaukin sarki ya sa masa albarka ya ba shi tekon rike su da yi masa adalci Allah maɗaukin sarki ya sa ma'ajinshinsu eh, mun iya faɗi to abinda muka taru mu faɗi a yau ina fatan mata ku nutsu dan da ku nike yi muhadara ta ta kunshi ɓangarori biyu ne ɓangaren farko za mu magana akan fadlul mar'a as-saliha halalan mace wacce take ta ƙwarai Abin da nake so a matsayinki na uwa ki nutsu ki ji shin ke mace ce ta kwarai da wani zai so ya auri yanki saboda yana tsarin zai samu saraka ta kwarai da zai auri yan da aka yi mata tarbiyya na kwarai domin mu in za mu aure sai mun bincike hatta ke da yadda kike zama da mahaifin yan da kishiyoyinki da iyayen mijinki da yadda kike mu'amala da maƙota da 'yan talla ya kike a makaranta kina cin bashin mutane kike biya kin kwashi a dashe kin gaza zubi da sabbin waɗannan abubuwan sai mun haska ki tas domin in mun auro ɗanki ɗabi'an da ta gani a wurinki shi za ta zo ta rika yi wa mijin nan in kin rena ubanta haka za ta zo ta rena na a matsayina na mijinta in kina kokawa da iyayen mijinki kin rena uwar miji kina mata habaici, akwai wata magana ma da mata kuke faɗi ku taya ne sai sai ta dafa kirji kamar abun arziki wai ta yani shiga uwar miji ta zama na uwar miji ta zama ka mun gane wannan da kyau ku mu kuma sai mu rike mu ce ta yani fiɗa ba za mu ce uwa amarya ba don kar a ce zagi muke yi ba za mu ce uwar gida ba don kar a ce mun zo mun taken side a sai mu ce uwar matan ta zama akuya kun ji daɗi ba rama ba bai kamata ba wai wasa yi wasa banda tsikarin uwar miji ya kai kika kamar yadda uwar miji kifiyanki ke baki da ɗani ba zai je yau aure ba za ki so a yi maki irin wannan cin kashi kin ga sai maki binciken wannan ki kokari ke zama mace ta ƙwarai da za ki ji falalanki da kuma falalan aiki da za a aure. ke a matsayinki na budurwa ko bazawara idan ba ki zama mace ta ƙwarai ba aurenki zai zama akwai haɗari a matsayin ke na matan auren da kike cikin gida uwar gida ce ko amarya wajibinki ne ki zama mace ta kwarai domin mai yiwa akwai haɗarin miji in ya ji wannan muhadara za ki ganin canjin fuska sannan kuma za ki ji sabon hukunci domin duk mutumin da yake zaune da macen da ba ta ƙware ba wannan mutum yana cikin haɗari a rayuwar shi shi yasa wata rana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya kai ziyara gidan ɗanshi annabi ismail ya tambaye ta ya halin mijinki kun san ya je ya tadda baya nan ta ce wuya muke ci ya ce to tun da kuna cin wuya in ya dawo ki siffanta ni cewa wani datti da ya kawo ziyara amma ya tarar mai gidan benin amma ga umarni da cewa canza ƙyauren gidan shi ke ce asirin gida ke ce mutuncin gida bakinki a huje yake kin zo kina faɗin sirrin gida ga baƙon da kika haɗu da shi yanzu ba baki san shi Allah kaɗai ya san abin da kike faɗi game da sirrin mijinki ga ƙawayenki ko iyayenki ko ƴan uwanki ko ƙawayenki wannan macen da take da wannan hukuncin da Annabi Ibrahim ya yanke mata ne a sake ta ba mutum kirki ba ce kaɗai abin da ta faɗi ke da imamul bukhari ya ta wannan hadisi to kene yanzu inda Allah zai turo mala'iku tare kofofin masallacin nan a ce duk wacce ba ta taɓa faɗin sirrin mijinta ba to ba za ta fita masallacin nan ba kuna tsammana a wacce za ta fita ba ki taɓa gaya ma mahaifinki ko mahaifiyarki yayarki ko ƙanwanki innanki ko gwaggwanki ƙawarki ko 'yan makarantanku ko wanda kuka haɗu da su a asibiti wajen ganin likita ko gidan suna ko gidan biki ba ki taɓa jawabin mijinki jawabin da in yi ba zai ji daɗi ba a ce ba za ki fita masallacin nan ba nan za ki raye ki mutu akwai wanda za ta fita eh kun yi shuru kun abin da kuka burge ni in kun je gaskiya kuna tabbatar da gaskiya ne wata rana annabi ya yi mata irin wannan jawabi da cewa macen da take faɗin sirrin kwanciyanta da mijinta annabi su yi misalinta da akuya da gunsuru sai wata mata ta riƙe baki ta ce yanzu akwai cikin mata wacce za ta iya faɗin wannan maganar sai wata ta miƙe ta ce wallahi muna yi kallon ɓangaren lancinmu na biyu za mu yi magana dangane da abin da ya shafi muguwar mace almar'atu so ke za ke na tsake da ke ce in ke ce kin shiga wukin lalace kin zama ma mijinki bala'i kin zama ma 'ya'yanki musiba kin zama tarkace cikin al'umma kin sa annabi ya ki daga cikin waɗanda yake fatan zai alfahari da su a ranar gobe kuna fahimtar wannan da kyau abin da ya sa kuke jin malamai har kullum suke magana a kan mace ta ƙware, mace ta banza mace ta ƙware, mace ta banza saboda ku mata ku kaɗai al'umma ne ke kaɗai sai ki samar da gari ke kaɗai sai ki watsa gari yasa ke sau in kun zama na gari to al'umma sun rabauta da kun zama na banza al'umma sun shiga cikin matsala ina yi tuna wani magana ko zance na hikima da aka hikaito Sulaiman ɗan Dawud alaihi salatu wassalam yake cewa almar'atul aqila kun ga mace mai hankali mace mai tunani mace mai hangen nesa wacce ta san ya kamata Sabni baita ita ne kullum take tabbatar da ginin gidanta ta inganta shi ta sa yi nagarta ya tabbata ba tare da yaron raurawa amma yanzu ke ce ke kai aiki gidan miji ina cewa in an sake ta fa in an ka fa fatan suke yi ku auren da 'ya'yanku a yi mai a sake su ke ce ke ba aiki kuɗi ta kai mijinta ƙara kotu ta kashe aurenta ke ke zuwa ke kai mata magunguna na tsaki na bokaye wanda akwai haɗarin mijin in ya kama ta da su kin san auren nan ba zai lastin ba kuma duk ke yi macen da ke da irin wannan ɗabi'ar madadin ya zan ta gina gidan aurenta to tana rushe shi ne ga ta zama gairu aƙila ita ba mai hankali ba ce ba mai tunani ba ne ba da san mai take yi ba shi sa har kullum nake faɗi wa iyaye mata da cewa daga lokacin da kika tare gidan mijinki to ki sani wannan shine gidanku gidan iyayenki kin zauna zaman mucin gadi gidan mijinki nan ne gidanku na dindindin domin sanda aka auro ki an yi ma iyayenki rataya yanzu aka ɗaura mijinki a matsayin shine jagora shi yasa aka taru jama'a suka shaida aka ce komi naki ya tashi daga kan waliyinki ya koma kan mijinki saboda haka daga ranar iyayenki ko so suke su maki gidanku daga lokacin zai ta dare maki daga lokacin an canza maki suna kin zama mai ba in da an aure ki da sadaki dubu hamsin yanzu aka ce dubu ashirin sai ce ba zawara ce ba na ma laifin sha biyar ko sha biyu kaga ana cinikin ta yadda ka san ana cinikin wadan tauri amma san da kike gidan mijinki sunanki matan aure ko kin girmi duniyan nan ba wanda zai ce miki ba zawara daga ran da kika fara zawarci lokacin zaki ga wulakanci wanda bai kai ya zo ya taya ki ba wallahi sai ga yazo ya tsaya kiriri ya ce amma sallama da hajiya wai ne shi ma bane yi ko lagancin ne je wannan to dan me ba ki zauna lafiya dan me yanzu ku tambayi malam mujahid san da yaje neman auren shi kun ga dai da matan shi da 'ya'yan shi ku tambayi amarya an ce mata ina ba zamarinki duk wanda zai tambaye ta me ake cewa na saurayi wai malam mujahid ne saurayi <laughs> to mu a ce mana mere <laughs> mu a ce mana yan yaye ko a ce mana mere <laughs> je wajen wa'azi na cewa na guja da gilashin daga ile ka domin wallah wannan gilashin duk inda ka je sai an nemo ka zalika fadlullahi hasken sunna kenan Allah ya kawo buɗe kai kuma ka ƙara gaba al'imamu abu huraira Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda wata rana ce an tambaye annabi ayyun nisa afdal wai cikin mata kaf wacce ce tafi kowace daraja tafi kowace falala Tafi kowace martaba da kima to bari ke je kina cikin su ba wanda karatun nan zai ma amfani irin wa wala irin amarya don yanzu ta fara don ko dariyanta daban ne burmushin da za a yi mata daban ne bukatunta ba daban ne don yanzu ne za ta gyara ko kuma ta bata haka ne bari ga muku wani sirrin ɗazu da laifi muna tare da ango sai kira amarya ya ce wa faransanci ake nufi sai ka biya shi Allah ta ya biya ha can sai je wani dariya na ce la ilaha illallah ji mutumin nan can na ɗazu muke magana yana dariya amma wallahi irin dariyan da ya yi kai baka fahimce da ba wallahi sai da aka dama ta wata kalkala ah, ah, ah, da ya kare shi kawai da wa kake magana ya ce ita ce ai Allah sa dai abuwar gida ba ta don kanta ce ita za ta dariya ana wata ne maddal arjil sukun to wargi da ayyun nisa afdal aka tambaye annabi cikin mata wace tafi kowace ya nabi ce allati tasurruhu idza nazara ilaiha ita ce macen da take birge mijinta take sa mai farin ciki da annashuwa a duk lokacin da ya kalle ta yana shigowa gida yana arba da ke sai duk kwanciyar hankali sai ji hankalin shi ya kwanta kun sa annabi ya fi kowa sanin mata mm. ya fi kowa sanin yadda zai bayani kansu domin annabi ne sanda ya haɗu da mala'ika jibril a kogon hira eh? da ya dawo gida ina yi nufa ya je gidan abu talib ya tafi gidan abubakar ya je wajen abokan shi wajen waye ce? ya kamata ku san wace ce khadija haka kike tana zuwa khadija taimai abin da ya hankali shi ya kwanta wannan ita ce sufan mace ta su. tsoronki magananki yanayinki zai birge shi ba yana shigowa gida ya ce ban ce a daina aje wannan bokitin a nan ba ban ce a daina barin sharan nan a nan ba ban hana yara yin waɗannan abubuwan ba kuma kika bar su tsakani da Allah kin birge mijinki to ke ba mutum ƙwarai ba ce kullum a gida kina jijibiji kullum ina gaya mata ba wata mace mummuna Allah bai taɓa halittar mace mummuna ba amma matsalanku shi ne ba ku gyara duk macen da ba ta gyara jikinta ba ta gyara gidanta ba ta gyara ƴaƴanta, Allah tana da matsala kun ji jarabawan farko duk sanda miji ya kalle ke yana samun farin ciki in yana samun farin ciki ke mace ce ta kwarai na biyu annabi ya ce wata tsi'uhu iza amara ita ce wacce take wa mijinta ɗa'a a duk lokacin da ya umarce ta akwai lokacin da mata in sun kai wani adadi na shekaru to su ba sa wa mazansu biyayya sam ita isa sace ita ce mai ƙarfin faɗa a ji a gidan sai dai a bita ba ita dai taba ba musamman a lokacin da suka sa kansu cewa su sun yi karatun zamani ko suna aiki ko suna da kuɗi ko iyayensu suna da dukiya to a lokacin ita ta fi ƙarfin bi da kuma biyayyen miji idan kina da wannan siffan kuma wannan shine ɗabi'unki kuma aikinki mukin faɗi a mataki na biyu ke ba macen arziki ba ce gano wannan da kyau ko macen kirki a matakin da annabi ya ambata na biyu ita ce wacce idan mijinta ya umarce ta za ta yi mai ɗa'a na uku ya ce wala tu khalifuhu bima yakrahu fi nafsiha aw mali macen arziki da annabi ya ambata ita ce wacce ba ta saba wa mijinta ga abin da zai sa mai damuwa a kanta ne ko ko dukiyar shi wurin ga mu gaskiya da yawa daga cikin mata mazaje suna kushi kuma suna kuka da ku dangane da ɗabi'unku wata har alfahari take yi tana ba ƙawayenta labari ai mai gidana in ya zo nema na za mu kwanciyar aure sai na sa yi kaza sai ne mai wulaƙanci iri kaza an yi bai sai da mena banza a wufi ba sai da sharɗi kaza sai da kaza sai da kaza kin shiga uku ke ba macen arziki ba ce sannan ga almubazzaranci da dukiyar miji wai don a nuna wadata waɗannan abubuwan da kuke ku ba burgewa ba ne kuma ba bariki ba ne sannan ba ci gaba ne da nuna isa ba duk abin da miji ya kawo ki alkinta shi za ki gane amfanin mijin na ran da aka ce baya za ki gane ko mai kika mallaka ku gano wannan da kyau in tambaye ku a najeriya a duniyance wata mace ce ake lissafin ta fi kowace mace daraja mai lamba ta ɗaya na ba matan shugaban ƙasa ba darajar nan ta same shi saboda waye saboda kuma mijin ne babu girmama ba ba ki da shugaban ƙasan da ya wuce mijinki ko da gyattai ne ko da wane ne shi ita a bisa kaddarawan Allah ne ya ba da shugaban ƙasa ke kuma ya ki manomi da shugaban ƙasa da manomi dime ba mazaje ba haka Allah ne ya tsara amma kina nan kina hangen nasa kin kasa gode ni'iman da Allah ya maki malamai sun daɗe suna bayani dangane da hikimomi na lukmanin hakim kin san shi ne gwani ɗake bayyana ƙwararre dangane da abin da ya shafi tsarin tarbiyya ku na shi sa mata mace hatta koma ga allah ba da yin tarbiyyanta kun san dalili eh ba za ku jawo shi bayan ne muku misali na ita mace ana haihuwanta ne da hankali uku namiji kuma ana haihuwan shi bai da hankali ko da sun duɗi yake shi yasa kake ganin shine gargare shine gara taya shine takwatako shine jifa dutse fasa gilashin mutane shine tsokanan fada shine kaza haka ne ko ba haka ba ana aje sa aji da yan mata adadin shekarun sai ga matan ne yake na ɗaya ajin shi kuma na ƙarshe yake yi shi ake zanewa kullum yana zuwa makaranta a makare shi ne ƙwallo shi ne kaza ya hau mangwaron mutane ya hau su ya haka ne kun san dalili sai da hankali ne ko ɗaya ita kuma mace sai ga yau ɗan ɗauke zani tana kwaikwayon goyo tana ɗan yin tuwon ƙasa don ta ga abin da uwata take yi na sai ta shara ta yi kaza kwakwalwanta very sharp ila kun gani idan suka shekara goma goma sai a ɗauki hankalinta ɗaya sai a sa mashi in suka shekara ishirin sai a ɗauki hankalinta ɗayan sai a yi sai a sa mashi shi ne sai ka ga uwarta da ta haife ta ta ce wanda kake auruwa ne ke auruwa ne ta ce billahi da zai in ba shi ba sai rijiya sai ta kwashe kayan da ta koma gidan karuwai haka ne ta guje wa namiji ɗaya ta faɗa magayyan ƙarfi ba ki taɓa ganin namijin da aka hana shi auren wata ya gude bar iyayen shi ba an taɓa yi na ita ɗin nan ne shekara 20 ɗin nan ita za ta ta bara kanta wancan yaron ya mata ciki saboda abun kunya sai ya ne sai ya gudu ya bangare ita kuma fa sai da kuma ɗakin uwarta ila kuna fahimta saboda shi hankalin shi nawa hankalin shi biyu ita hankalinta nawa ɗaya ta fa san abin da zai faru ta san bala'in a kanta ne ta san ita za ta ji kunya amma kuma da jefa kanta cikin musiba idan suka shekara talatin sai a ɗauke ɗaya hankalin da ya rage sai a samu shi ita fa ta ko abinci mawukaci ya wuce mai shayar ta koma biyu shi ne sai ka je ka ga ya tana ce ma'uwarta babu sai a yi haƙuri kin maza sai da hakuri wai ta ce yau ɗin take gaya ma uwan wai halin maza wai namiji sai da haƙuri. ko zan dalili ta da sauran hankalin sai ga mace ta haɗu da 'yarta a gidan biki ta ɗauki zanin uwarta ta ɗaura ana yi ko ba a yi eh kin taɓa ganin namiji ya ɗauki hulan baban shi ya gwada kan shi sai taɓa yi ba to idan namiji ya shekara arba'in to sai Allah maɗaukin sarki ƙara mai hankali ɗaya shi ne hatta iza balaga a shidda'u wa balaga arba'i na sana ƙada rabbi a wuzi'ini an ashkura ni'imata kallati an amta alayya wa alawa zai. kun gano wannan da kyau ku inda ake samun matsala kenan shi sa mace ba a daina tarbiyyanta don in ta shuka wani abin tsiyan sai a ce wance da hankalinki zan dalilin an gama zare mata tunanin ne saboda idan aka bar mace da hankalinta irin yadda namiji yake da hankali da an zuba mu kai wannan yawan ba kuna tsammanin yadda malar da zai yake da matan nan hudu a ce namiji ne yake haihuwa sai malam nan zifi na kuda je ya haihu sai ya gaya malam doron mujahid kaji ji fa abin da ake ji kuna tsammanin zai dai ya haihu <laughs> da hankali shi amma ya sai ga wata ta yi yaji ta ce a kashe auren wai har yanzu ba ya haihu ka ke da kika samu sauki a ko ni da nake da tsoron nan ni da nake dan auton mun san ba yanda za a yi wannan gangancin mata iyayen to luqman hakim yace ya bunai awwalu ma tattakhiduhu fi dunya farkon abin da zaka fara mallaka ka rike a nan gidan duniya a matsayin janinka a matsayin wani abin kirki da alkhairin da zaka alkinta ita ce almar'atu salihah ita ce mace ta na biyu wasahibun salihun da aboki na kwarai wanda tastarihu ilal mar'atu salihah idza dakhalta duk sanda ka shiga gida to za ka samu hutu da kwanciyar hankali a wurin matanka ta ƙwarai mun gano wannan kuma ƙur'ani ce da taskunu ilaiha mun gano wannan da kyau ku wa tattarihu ila sahibu salih za ka samu nutsuwa da gamsuwa wajen aboki na ƙwarai iza harashta ilaihi duk sanda ka ta ka wurin shi in dare yi miji ba yana zuwa wajen matan shi ba in ta kware ne hankalin shi kwance zai zauna mun bayyance wannan da kyau ku in ya fito wajen abokan shi na kwarai kuma sai ya samu nutsuwa, kudin bai malam mujahid jiya da daddare an kai karfe goma ana wa'azi aka ce a ci gaba da wa'azi mutane suna jin daɗi na ce wa'azin ba zai daɗi ba ne saboda ana tafa da ɗaukan alhaki aka ce alhakin wa ke ɗauka na ce na angu ina kallon shi duk in aka yi wa'azi aka yi wa'azi sai kalli agogo ni ce yau ana wa'azin ɗaukar alhaki ina wa'azi zai tafi daidai aka ta dai mala ya lallaba ya tafi gida muka zo wa'azi da asuba ina wai ga sai na ga ango a'a ya kai ustazu ya ce wallahi malam ban yin fitowa ba ita ta ce kar kara jama'a ya kara ka je ka sallame su ya ce ka kaji na ko mun gano ni da kyau kaga da ya je gida da daddare ya samu nutsuwa da ya fito ya zo ya ga bayan Allah na kware suna jiran suna faɗin kalmomin Allah sai ƙara samun mai nutsuwa ka samu mace da kware abokai na kware ke shi ne farkon abin da ya kamata mutum ya fara ne ya fara ne lukmanin hakim ya ce duk sanda ka samu ɗaya daga cikin waɗannan ranar ne ka fara rubuta ma kanka lada na ƙwarai da za ka fara samu kullum kake tare da macen ƙwarai to lada kuke samu duk sanda kake zama da aboki na ƙwarai lada kake samu sai lukmanin hakim ya ce ma ɗan shi wata kalmar ata Mar'ata so ka ji tsoron muguwar mace wa sahibu so da mugun aboki la tastarih ilaiha idza dakhalta alaiha baka hutawa sam duk sanda ka shiga wajenta haka idan ka fito wajen mugayen abokanka baka samu hutu yace duk lokacin da ya zama matanka muguwa ne abokinka na banza ne daga lokacin ka fara tara ma kanka miyagun zunubai an kama wani magidanci yana zina za a mai tijaran ce ku suke shi laifin matan shi ne idan ita mace ce ta kwarai bayan da za a yi sha'awar wata mace a waje in ka ga sha'awar wata mace a waje to zai shigo da ita ne gida ta zama matan shi ita ba in mutum ya je gidan makota yana kallon abinci yana ba shi sha'awa yana miƙa hannu ko ya tsiba ba a gani ba a gidansu ne aka hana shi na ce ku yau tambaye matan shi da yunwa yake yi ne kuma da yunwa yake fitowa gida aka ce ba a gane ba na ce ku yan yaye ne in ba ɗan yaye ba an kama shi yana zina an ce laifin matan shi ne ta bar shi da yunwa ya kwana da yunwa ya tashi ta ce wai kuma yaya ke ɗan yaye ne na amko? ce ba gane ba. na ce macen kirki ba ta barin mijinta ya fito waje da sha'awa kafin ya fito zazzage shi take duka yadda zai zama kwanko lokacin da zai kai ya komo ya karasa shi ya gama hada karfi yana komawa gida sai da zazzaji shi shi yasa annabi ya ce in gaga wacce mace ta burge ka ya ce koma gida da ɗaya ne amma idan mace ta zama ta banza ita ce wacce za ta riƙa yi wa mijinta iko sai ya fada zina ko ya fada istimla'i shine masturbation ya koma yana biyan makan shi sha'awa ta hanyar amfani da hannu da sauransu da sauransu da sauransu gasa amma ba mai amfani ba ce to muguwar mace kenan kaga ya je gida bai huta ba ya zai zauna da abokai suna nuna mai hanyoyin tsana magidanci ne ka duba wayan shiga hoton 'yan mata cikin tsare abubuwa na rashin mutunci iri-iri yana faruwa kuma ga tarin shekaru a kan shi ga iyali don kanta ce saboda ba matan kirki ba ce kun gano wannan da kyau ku annabi dauda alaihi salatu wassalam yana yin addu'a yana cewa allahumma la taj'al ahli ahli su'in ya Allah karka sanya iyalai na su zama na banza fa akuna rajulu su'in ni ma sai in zama mutumin banza domin sai hali yayi dai ake abota daga sanda matanka ta zama ta banza to dole ka zama ta banza banza shi yasa ake cewa ke uwar gida ce ma'ana da gidan da mai gidan da kowa ke ce uwarsu ba kawai sai kika zama mushirmanci ba sai kika zama bakitan san kike yi ba daga sanda ka gani namiji yana nuna isa a gidan shi ko matan da ya sa kariya ba ta yi aikinta ba ita ce uwa ba har yanzu ina cewa mata ba su san ma ko su su waye su ba kila ba ma ke na faɗa za ku gane ita uwa ita ce take haihuwan ɗa ke tare ne shi mata kashi ya tumbiɗi ya fi tsari ya hana ta bacci ana ta komi mai take yi ba wuri take yi ba fatanta ya ne ya girma ko yana girma sai ya ce buƙatuwan wanda yake da shi yanzu wannan ta tsoho ba ita yake so ba ke yake so shi yanzu abin da yake so abin da uwar shi take mai shi yake son ki riƙa mai idan yaro ya zo da shagwaba yana abubuwa oshi mai take mai ba kama shi ke ta rungume shagaba, gaba kin ji abin mai gida yake so yana shigowa gida take kama shi inda uwa shi ke rungume shi a ƙirjin nan kin ji inda ake matsara su kina yi ba ki wannan ku kin shiga uku in ya zauna zai bacci ki sabon mai yanayi ki lashin lallashin shi kina mai haka kina shafa har ya ne har ya bacci ba haka uwa take yi ba in ya tashi tsiyan shi mai uwa take ba haƙuri ba haka ake haƙuri da shi sanda ya samu natsuwa ko to lokacin sai yadda kike yi da shi ta ce ta fi ƙarfin shi ta shanye shi a malamai ta je ce mai tsafi ta je wajen bokaye duk ba bokaye ba ne ta iya tuka motan auren ne amma wanda ba ta san me take ba maganin mata take siyowa ta ɗauka aure kawai jaraba ce jaraba ko wani ma'aikata ne ɗaya a cikin ma'aikatan aure mai ɓangarori da yawa da yawan mata sun kasa fahimtar yadda namiji yake su yadda uwarshi take mashi haka ake son ki yi Allah shi kyauta abdurrahman dan auf Allah ya kara mashi yarda yace annabi yana cewa min sa'adatu bin adam salasatu abu uku ne arzikin dan adam na farko almar'atu salihah na biyu almaskanul wasi' na uku almarkabul hamid in ɗan adam ya samu waɗannan ababe guda uku ya gama hada arzikin duniya mafi daraja a ciki shine mace ta kwarai sai gida mai yalwa duk wanda ya samu gida mai yalwa wa zai sa a gidan na kenan ana neman gida saboda mata ne abin hawa lafiyayye ana neman shi saboda waye saboda su ne ko saboda wa saboda ku yasa wanda tija angoma yake cewa wai mace ce mai sa karanci mai ci ta mance tun baka biya rancen ba haka ne duk ka gama wahalar da ke mai ka taba tsina namu tun da nake da kai kai mai ka taba yi na bai ce wannan ɗabi'an ne kai da yawa daga cikin mata wuta Allah shi kyauta na ali dan abi talib Allah ya kara mashi yarda ya yace alkhairai mataki uku ne na farko ya ce imani da Allah na biyu ya ce mutum ya samu fahimtar addinin Allah na uku ya ce mutum ya dace da mace ta kwarai san duk maganganun da nake ji na manyan malamai ba maganar ta birge na akan mata kamar wannan a ɗauke ki a aje ki a darajar imani da Allah a ɗauke ki a aje ki a darajar aiki da alkur'ani da sunna da fahimtarsu a ce duk mutumin da ya rasa wannan ukun ya shiga uku ya lalace a duniya imani fahimtar addini da ke kuma ki kasa zama mace ta kwarai kuma zama mace nan ta kware ba ko wani abu ne mai wahala kawai ya ki karanta tarihin sa Aisha ne su Hafsa su Juwairiya su Khadija ki karanta Qur'ani da hadisi yake ban mata na kwarai kawai ke maki wannan shi kenan ya zo mace ta ƙwari sai da ali ya ce sharri mataki uku ne ce ma Allah yi ma addini jafa'i da kuma muguwar mace isa ibn abbas da ya zo fassara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yace hasana a duniya shine Allah ya baka mace ta kwarai alaman Allah maɗaukin sarki zai maka azaba a lahira shine ya haɗa ka da muguwar mace wanda sai ta so kurkuta maka lahiran ka duka kun gano wannan jikin ku a wani hadisi annabi ya ce duk mutumin da Allah ya ma arzikin harshe mai ambatan Allah zuciya mai gode ma ni'imar Allah ya ba shi jiki da yake iya jure ma bala'i ya ba shi mace ta ƙwarai, to Allah ya gama cika mai ni'ima gaba ɗaya a duniyar nan kun gane wannan hadisi ku ji wannan Allah madaukakin sarki marrazaqahu Allahu lisanan zakiran mutumin da duk Allah madaukakin sarki ya hore mai harshe ne ambatan Allah sai ce wa qalban shakiran da zuciyar da ke gode ma ni'iman Allah sai ce wa jasadan alal bala sabiran da kuma jikin da ke jure ma kowane irin bala'i sai ce wa zawajatan salihatan da kuma mace ta kwarai ku je da Allah ya kutso da ke cikin waɗannan alheran sai ce faƙadar tammat alaihin ni'am wannan mutum ni'ima ya gama haɗuwa mai duka da Allah zai ba mutum waɗancan abubuwan ya ba shi muguwar mace ko sai ta su kurkuta waɗannan abubuwan duka ku kalli ni'iman da Allah ya yi ma annabi Nuhu da ni'iman da Allah ya yi ma annabi Nuhu da Allah ya ba su mugayen mata sai da aka yi ta labarin su a Kur'ani sun hana da awon tafiya har sai da Allah ya maganin su sannan ka zauna lafiya Allah ya shi yasa kun ga matan malaman nan wala tausayin su nake ji gara mu da Allah madaukin sarki ya sa mu ɗalibai ne kun ga in Allah ya maki arziki mijinki ya zama malami to kin rabota idan aikinki bai kai matsayi kaza na aljanna ba nashi ya kai to aljannan ku ɗaya da da iyayenki da ƴan uwanki za a kai su wannan wurin dan a faranta maki rai ku gane wannan jama'a muna gano wannan da kyau ko in kuwa aka wayi gari ya zama Allah madaukin sarki ya kaddare kun zama ku ne matan malamai sai kuka riƙe su suna cikin damuwa da kunci da walhalin yau Sun san bala'in da za ku samu kanku shine Allah zai saka ku daga cikin mugayen matancin da suka hana annabawan Allah zaman lafiya kun gano wannan da kyau ku kuma karanta Qur'ani ayoyin suna nan ai وضرب الله wa. و duk hada ce Allah shi kyauta fudail ɗan marzu Allah ya ƙara mashi yarda ya ce wata rana annabi yana cewa shin ba na ba ku labarin mazajenku waɗanda Allah zai sa sa aljanna ba? kuna son ku ji? na? mazajenku iyayenku mazanku na aure da 'ya'yanku waɗanda za su dace da arzikin aljanna annabi ya ce ba sabe ba na gaya muku su ba annabi ya ce alwali fil janna duk wanda ya gyara alaƙan shi da Allah ya zama Salihu ta wani dan aljanna ne wasiddiq fil duk wanda ya taka matakin siddiƙantaka wannan dan aljanna ne washahid fil shahidi ma dan aljanna ne sai ce Salihu. duk wani mutumin kirki da wasu ka ce duk ustazu mun gano wannan dan yanzu kana son cikin gayu ka gane cewa mutum mutumin kirki ne ka ce ustazu ne ba shi ne asalih wata shekara a nan nuba mali polytechnic lokacin tana ka a 1991 muna jikin tsohon masallaci da aka rushe wasu yara student ne su ma suna gefe mun gano wani da kyau ku sai wani zai ce wani an ci maka zama ustaz sai rika girgi ce ni wala shirri suke mu abin nan ya ɗaure man mu kuma ga mu ustazai duk mun saki rawani sai na kalli amir na ce kaji mu gani yaron ce sai na ji ai iska ne to kaga shi bai da shi salihi bane shi ne shi fajiri ne shi sa an zo fassara wa salihu fil janna dan su gane ga cin ustazu sai ce wal maulud fil janna duk dan da aka haife shi bai kai shekarun balaga ba ya mutu wannan dan aljanna da mutumin da yake zaune a nesan gari a ƙauye ko ɗan birnin da zai tattaki ya je gari ko ya je ƙauye ziyarar ɗan uwan shi da ba ya je ziyarar shi don wani abu ba ne sai don Allah kaɗai shi ma wannan ɗan aljanna wanda sun kwaba sun kwashe ko ba su kwashe ba sai annabi ya ce bana ba ku labarin matanku na aljanna ba matan da 'yan aljanna ne tun a nan gidan duniya su ma sun samu sun rahota bari mu ji ko akwai sa'anin suka ce muna so mu ji ya manzan Allah sai annabi ya ce alwadudul walud mace mai nuna wa mijinta soyayya ko mai haihuwa wacce idan ta yi fushi ko aka fusata ta wacce idan ta yi zalunci ko aka zalunce ta za ta kama hannun mijinta da ce mai gida hannuna a kan hannunka ba zan yi farin ciki ba har sai ka yadda da ni tana iya wannan na to bari ku gwaru wari ina za ku gane kin kwashi ki? kin ɓoye ashe ya gani sai je kwashe sai cika kudin sadaki da su malam ba face ke ba sai na kallo na <laughs> jama'a mun fahimci wannan kuma kika kama shi tsakani da Allah an fusa ta yi ko ba fusa ta yi ba na kuma sai ki komo ki zauna ki ba shi haƙuri cewa kushin da kika yi laifi ne ya yafe miki wacin magana a batta wace na magana ta ma maganin kudi ya ta wuce a yanzu fushin da ta yi ne take neman yadda za ta zauna lafiya sadaki ya riga ya biyu ba ku gane ba har yanzu ko kuma ya bude akwatin ke ko leshin da kika aka sai maki ko ya sai maki ko kika sai makan ke ɗinka ma amarya kin gane wannan ko kuma misali kina zaune a ɗaki gida mai ɗaki uku sai ɗauke ke keke ciki da falo ya sa amaryan shi a nan wai har zuwa gane ba kun gane karatun za ki shiga damuwa ko ba shiga ba yawwa to bayan da kika shiga damuwa ko yana nan ko bayan da suke zoki kama hannun shi ka hannun ka ba da hannun <laughs> da ya shi nan ita mai gida gidana kaga na rike hannunka don Allah ba zan shiga farin ciki ba har sai ka yafe man laifin da na yi na yin fushin da na yi ka yafe mu za ki iya duk macen da ta iya wannan annabi ya ba ta aljanna kisa <laughs> da ce kuna burge ni ai ku ne kadai ke kin abin da Allah ke kauna shi sa kuke birge kai wai banda wannan ita ba za ta iya wannan ba la ilaha illa sai ki yake shi kina yakan shi kin zauna lafiya dama aljannan ya hango yake kokarin hana ki shiga <laughs> ba ta iyayenmu to shi yasa na zabo abin da zai sosa zuciyoyinku ne mai ne misali da shi na na dama shi sa aka ce bat au aw mat an zalunce ta din a ah, yanzu misali ba ga malam mujahid ba aka ce in mutum ya aure budurwa sai ya kwana bakwai a gidanta sai malam mujahid ya kwana sha hudu kuma in ya koma gida a bashi haƙuri haka ake niki ai ba da kan mai saurin sanarwa don gasa su masu kala-kala ne ba ku fahimci wannan ba na yi wani wa'azi a tafsirin bana na ce su mata a cikinsu ba babba aka ce a'a malam ba babban ce ai duk mata ba babba a cikinsu kwata-kwata matan manyan mutane da dattawa da suwaye suka yi wuta ina haka sai na hango mahaifiya na fiye haka sai na ƙara gyara gilashi na ce aka nike nufi sai wata a gefe mai hikima da ce garin kaka na ce yawwa kashi ɗan yi aka yake tambaya ake yin ba a gane ba sai na ba su labarin wani matashi da ya ban labari ya ce wani mutum ne ya yi aure yana zaune da matan shi wanda sun shekara arba'in da yin aure sai auro irin waɗannan yaran nan na zamani wanda ya aure ta ba shekara sha takwas ko sha tara ko ishirin ba da Allah jama'a ana zaune a falo ana tattaunawa ana hira tsakanin mai gida da iyalin shi sai mai gida ya buƙaci shan ruwa don Allah a harka na girma da mutunci ya kamata a aika to sai ya ce amarya da Allah jiki ki ɗauko min ruwa a firij. tashi ta je ɗaukowa sai uwar gida ta ce wannan wulaƙancin da ake ya isa an fatan wannan aiki na ne kuma ake sata kafin ya yi magana kawai sai ga amarya an ji takonta tana dawowa sai suke shiru tana miƙa mai ruwa ya ta kuma sai ta ce abin da ake ma a gidan na ya ishe ni don duk lokacin da ake sa a yi tsegumi na sai a ce ka koma ruwa wa zai wanke namiji a gaban matan shi Allah sai Allah manufan shi yi nufin wulaƙanta wuri gida ne wannan ya girma mata ne da ya ce karaman ta je da kawo ya ta wai girkinta ne Ni a cikin girki ke a matsayin ki da ke shekara arba'in ranar girkin ki kwana biyu biyu aka raba don ki samu hutu sai a baki da kwana ɗaya sai je kwana uku a can a'a duk girmanta babu bake nan <laughs> yanzu don Allah a gidan babu ba? babu ba? la'ila jama'a babu ba di shekarun ɗibo da kai yanzu yanzu misali ruwa ne za a kawo mana yanzu yanzu a ce sai malam mujahidi je kawo mana ga su malam abdullahi da haɗin da haɗin da to kun ga mu kuwa a wurin akwai babba akwai ƙarami yanzu ga shi wannan shi ne ƙaraminmu da ya ga ana da buƙatar ruwa ya jaye ne to yanzu ko a gida duk shekarun ku da girman ku okay <laughs> <laughs> yanzu mai gida ba zai girma ba uwar gida kan amarya ba babu na ira ba a yi da ba girma yanzu misali yanzu mai gida ba zai iya cin da kin an kwana biyu shekara arba'in ana tare jikin gama zazzage shi tsaf yau sai je siya auro wannan don girman Allah ba ki bar mata shi koda na wata da ba na eh A ah, ai da ake ke samu ai shekara arba'in? na? shi ne za mu magana yanzu ai a yanzu misali mai gannazawa ta dama ba ɗaya suke ba suna wannan uwar gida sunan amarya yi sake ji ya ke ji a ina so ku adalci ina tsaya tsaya tsaya yanzu hajiya akwai hadisin annabi da wata ranar annabi in ya shigo gida kamar yadda malamin ne ya zo a ce nan ne kofa annabi zai fito daga masallaci haka zai wuce haka aisha sai ta labe a nan sai annabi ya gita bai ganta ba sai ce tsalle sai ta ɗanne bayan shi sai manzo Allah sai ya rike ta sai ta daki yan tsakanin da Allah da amarya da uwar gida wacce shi za ta tsalle ta ɗanne bayan wani ba amarya ba to yanzu misali in amarya ta tsalle ta ɗanne bayan ango ya ɗarar da ita ya ɗaki da ita shi ne fifiko ke yanzu kika tsalle kika haye bayan shi dirbe ce zaki ba Aba da Allah ku ga ke faya adalci ba ya za ku adalci a nan? ha to wannan ma bibi ne to yanzu misali annabi yakan sa aisha wata ranar yaƙi ya kaji sai annabi ya ce masabai su yi gaba da shi da aisha sai suka zuba tsere sai annabi sai aisha ya tsere mata da a gida suna yi tana tsere mashi sai tsere mata lokacin aisha ta fara jiki sai ce hazi bi tilka yanzu tsakaninki da Allah mai gida ya sai ya shigo gida sai ce ya zo mai tsere soke a tada muke da tsohon rauni gudun sun san muna son mu zauna lafiya da 'ya'yanmu a a barkaji an suke hana abubuwa su tafi daidai yayi yau idan ji malam idan matan nan suka zama duk ƙanana ne wannan tattara ɗin shekara biyar da auro da ka je ka auro wata ba ka zauna lafiya amma in ka kuskura ta kai wasu shekaru ina gaya masu cewa ka haƙura sau da na rantse da Allah ta riga ta zama semi uwa kai idan mutum saurara akwai lokacin da na gaya ma ɗalibai na ga su na ce duk mutumin da yake son zai ƙara aure ƙara yanzu in ka bari tahu biyar shida to an tambaye ka ‘ya'yanka nawa ka ce bakwai ‘ya'yanka da ka haifa biyar ko shida kai ne na bakwan don yi mata kishiya akwai ne akwai matsala za ka haifar da gobara a gidanka ku ta riga ta tara kai yi kuskure ka bata ta kai wannan lokacin ka ce za ka mata kishiya ba ka sha wuya to yau wa dama inda nake so in kai nan, yanzu misali ke yanzu sai a ce mai gidanki zai je auro miki on the edge irin wannan za zo na lafiya ki ce Allah ku daga hannu addu'a to Allah ya muku albarka